وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون ما زلنا نتحدث عن نعيم القبر وعذابه وقد سمعنا فيما مضى بيان أهوال القبر وقد تحدثنا عن نعيم القبر ونحن في صدد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ودونكم نهاية الحديث يقول وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الصفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصوع ويخرج منها كأنسن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا, فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرق روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده قال فإنه ليسمع خف نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديد شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدى لاسمه فيقال محمد فيقول هاء هاء لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك قال فيقال لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن عن عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم ثم يقبض له أعمى ثم يقيد ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له بابا من النار ويمهد من, من ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة ومن أدلة السنة أيها المسلمون على إثبات النعيم أو عذاب القبر ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم وإن كان من أهل النار فمن أهل النار والعياذ بالله فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم آه، رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر وما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في صاحبي القبرين إنهما ليعذبان وكذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول يعني من الاستهانة به وعدم التنزه والتحفظ منه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير ما يتعوذ من عذاب القبر وقد أجمع المسلمون على إثبات عذاب القبر ونعيمه ولم ينكره إلا من لا ثق له ولا أثر لخلافه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب القبر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 والملاحدة ومن اتبعهم من أهل الكلام لردهم الأحاديث الصحيحة فيه ويدعو عدم مشاهدته في الدنيا ويرد عليهم بما يلي الأول دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليه الثاني أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا الثالث وجود أشياء في الدنيا لا تشاهد مثل لا تشاهد مثل العقل والروح وحتى الكهرباء فكل هذه يقر الأقلاء بوجودها ويؤمنون بأثرها مع أنهم لم يشهدوها على هيئتها أخبر الله تعالى به من أمور الغيب في البرزة والآخرة وفوق السماوات فأولى أن يصدق أي يعني ما أخبر الله تعالى من هذه الأمور أولى أن يصدق به ويقر بوجوده ولو لم يشاهد ذلك بأن الله هو الحق المبين باين الله saƙon da kutubanmu yake ɗauke da shi ƙarishin bayanai ne da muka ɗauko wanda yake bayani game da ni'imomin da suke cikin kabari da kuma irin azaban da ke cikin kabari babu shakka kamar yadda muka jiyo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dama sun tabbatar da ainihin wato a cikin kabari akwai ni'ima kamar yadda akwai azaba a cikin kabari a cikin hadisin sahabi albarau dan azubin da faru mun ji bayani game da irin ni'ima da Allah ya tattala ga bayansa masu imani wanda za su ainihin tara a cikin kabari Allah ya sanya mu daga cikin su ƙarshen hadisin ma'aikin tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa lallai bawa kafiri ya ko kuma fajiri ma'ana mai sabon Allah yayin da shi ma ya zo bankwana da duniya ya fara fuskantar rayuwar lahira sai wasu mala'iku su sassauko daga sama masu tsananin yanayi suna da munanan fusaku baki kirin tare da su akwai wani ainihin wato ya mutsatsan zani da suka taho da shi likafani ne daga cikin gidan wuta sai su zauna a gaban wannan ainihin wato mai bankwana da rayuwar duniya iya ganin idan shi mala'ikun kawai yake gani daga bisani sai mala'ikan mutuwa ya duro daidai lokacin da ajalin shi ya cika sai ya zo ya zauna dab da kanshi sai ya umarci ran wannan ainihin wato kafiri ko fajiri cewa ya fito a lokacin ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ikan mutuwa idan ya daka ma ran tsawa cewa fito zuwa ga fushin ubangijinka da ainihin wato ah, azabarsa sai ran ya ainihin wato mammakale a cikin jikinsa domin ya tabbatar da azabar da zai biya fuskanta yana tsoron fitowa amma wannan duk ba zai tsina na mashi komai ba mala'ikan mutuwa sai ya kama ainihin wato ran yana jijjiga shi kamar yadda wato ake jijjiga karfe wanda ya tsatsa yayin da aka nade shi a jikin fata wanda yake da yawan gashi kuma jiƙaƙƙe, kaga zai yi wahalan zarewa haka za a rika jijjiga ran shi ana zawo shi Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ran zai tsintsinka ainihin wato saiwowin jikinsa da ainihin wato jijiyoyinsa a ƙarƙashin wannan yana ihu mala'ikun da suke ainihin wato zaune da duk sauran mala'ikun da suke a sama su kuma sai su ta tsine mushi albarka Allah ya kiyaye a daidai wannan lokaci mala'iku da suke tsaron kofofin sammai kowane mala'ika sai su kulle ƙofofinsu ku ji aka shi jama'a shi wancan muni in ba a manta ba mun ji cewa mala'ikun za su yi ta roƙon Allah Allah ya sa a wuce da shi ta hanyar inda suke amma wannan duk za su kama kofofin su rufe ba wanda zai so a wuce da wannan ranta inda yake daga nan ne sai manzo Allah ya karanta wannan aya da Allah yake cewa waɗanda suka kafircewa Allah suka butulcewa ainihin wato sakon da Allah ya aiko annabawa da su za a rufe musu kofofin sammai ba za a buɗe musu wannan kofa ba kuma ba za su shiga aljanna ba sai fa ranar da raƙumi ya shiga ta kafar allura kaga babu rana kenan Allah ya kiyaye da haka mala'ikun nan sai a yi wato su karɓi wannan ran a hannun mala'ikan mutuwa su saka a wannan likafanin da aka ɗauko daga gidan wuta mai ainihin azaba a cikin shi sai wani ɗoyi ya fita daga cikin wannan likafanin ya buɗe sammai gabaki baki ɗaya duk wani mala'ika da ya ji wannan wayi sai ya rinka ainihin wato cewa wai wane ne wannan mummunan bawa ne sai a ambace shi da mafi munin sunan da ake kiran shi da shi a duniya irin sunayen banzan nan da suke sa wa kawunan su Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mala'ikun nan su kama tafiya sama da shi suna zuwa sama ta farko sai su tayar da shi a kulle su nemi hanyar da za su wuce babu hanya daga nan sai Allah ya gaya musu cewa su maido da rayuwar shi duniya babu hanyar da zai wuce sama sannan kuma ya koma ƙasa ya je ya samu gangan jikin shi domin na yi alkawarin daga ƙasa na halicce su nan zan maida su kuma daga nan zan sake tayar da su lokaci na gaba mala'ikun nan sai su ga su dawo da ran nashi bata lokaci ne daga nan za su cillo ran su sako shi kamar yadda ake cillo abu daga saman dutse Allah ya kiyaye daga bisani sai ainihin wato wannan ran sai ya kama yawo a cikin sararin sama ya zo ya ta maka da ainihin wato gine-gine da duwatsu har ya samu kunci a cikin yanayin da yake tawowa nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah madaukakin sarki waɗanda ainihin wato suka kafircewa Allah za a ainihin jefo ransu daga sama tsuntsaye su zo su ta fafka sannan suna ainihin wato fadawa kan duwatsu har ya zama sun raunata san an yi wato kakkare Allah kiyaye daga bisani sai mala'iku guda biyu su dara a cikin wannan kabari ran na dawowa sai ya fada cikin jikin shi daidai lokacin kuma an sa shi a cikin kabari har manzo Allah yake zai rinka jin takun kafafunku yayin da kuka juya baya kuna fita daga makabarta mala'ikun sai su dara masu tsananin yanayi su tsorata shi sannan su da shi su zaunar da shi sai su rinka ce mishi waye ubangijinka sai ya rinka ihu yana wayo wayo ban sani ba su tambaye shi waye wani addini ka yi nan ma ya ihu ya ce bai sani ba su tambaye shi me za ka faɗi game da mutumin da aka aiko ya kasa iya faɗin sunan manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam har mala'ikun su ce mishi ka san labarin wani da ake ce mishi Muhammad sai ya ƙara yin ihu ya ce ya shiga uku ya shiga uku bai sani ba na dai taba jin mutane na faɗin irin wannan sunan amma ko faɗin sunan ba zai iya maimaitawa ba Allah ya kiyaye daga nan ne sai mala'ikun sai suke da shi baka sani ba kuma baka tambaya ba to daga nan ne sai a yi wato a kuntata mishi kabarin shi a matse wannan kabari har sai kasusuwan a wajen shi sun saba juna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai a zo mishi da wani mutumi gayi nan mummuna mai wari mai doyi da kazantan ainihin wato sutura a jikin shi wato kayan da yake sa masu kazanta waɗanda babu tsafta ta tare da shi mutumin ya zo ya ƙara kuntata mushi yana mishi munanan albishir idan wannan ainihin abu ya ishe shi sai rinka cewa wai kai kam Allah ya tsine maka wane ne kai ne duk ka zo ka ishe ni sai ce baka sani ba ni ne munanan aikin ka da ka aikata a duniya na haka muna nan tare da kai har tashin alkiyama Allah ya kiyaye daga nan manzo Allah ya ce sai kuma a turo wani mutumi kurma daidai kuma makaho baya ji baya gani kuma baya magana sai ya zo kuma a hannun shi akwai wani kulki wanda wannan kulkin da za a rotsa wa wani katon dutse da sai ya zama ainihin wato wato kamar kura da aka kaɗe shi sai ya daga wannan ainihin kulkin ya doke shi da shi sai ya zama ainihin wato turbaya ya yi ihu annabi ya ce ba abin da ba zai ji karin ihu ba sai mutane da aljihu Allah ya kiyaye daga nan ne fa idan ya ga azaba na yanzu daban na anjima daban sai kuma a buɗe mashi kofa sai ya ga masaukin shi a gidan wuta sai ce ya Allah kada ka yi tashin alkiyama wato azaban da ya gani yanzu ya tsorata shi fiye da wanda yake ciki da haka yana fatan ma ya ci gaba da shan wannan azaban kada ma ya tashin alkiyama Allah ya kiyaye jama'a akwai ƙarin hadisai wanda suke nuni zuwa ga tabbacin ni'imomin kabari da azabar kabari daga ciki hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa ya ga wasu kaburbuka guda biyu ya ce a yanzu dinnan ana musu azaba sai kuma har ila yau hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wani bawa yayin da ya mutu za a rinka nuna mishi makoman shi a cikin kabari safiya da maraice in dan aljanna ne sai a buɗe mai aljanna ya gama saukin shi da safi da yamma a ƙara buɗe mishi Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan sannan dan wuta shi ma za a rinka nuna mai wuta inda zai sauka safiya da maraice malamai sun tabbatar da cewa wannan shine magana wanda malamai suka haɗa kai babu kuma masu musun azabar kabari sai ainihin wato waɗannan al'umma na ɗaya waɗanda suke ainihin wato gabatar da hankalinsu akan nasoshi da kuma waɗanda suke ainihin wato mulhidai haka waɗanda suke biye musu a cikin masu ilimin falsafa ilimin kalam Allah ya kiyaye su ne suke musan azabar kabari da tunaninsu da dalilin cewa ai wani lokacin za a je a haka kabari ba za a ga alamar duka a jikin gawan ba kaga wannan tunani ne irin na mara hankali Allah ya kiyaye malamai sun yi musu raddin waɗannan maganganu da ainihin wato amsoshi irin wannan na ɗaya suka ce bayan abubuwan da suka tabbata a ƙur'ani da sunna da kuma irin abin da kowa ya sani cewa rayuwar kabari hankali bai iya riskowa kamar yadda ake rayuwar duniya kowa ya san wannan sannan suka ce a duniyan ma akwai abubuwan da hankali baya iya ganewa yanzu duba al'amarin hankalin ɗan adam ba wanda zai iya bayani shi duba al'amari game da ruhin ɗan adam ba wanda zai iya bayani dubi hatta wannan wutar lantarki da muke gani wayoyi za a jona ya kawo wuta sai kai tunani ya aka yi wannan abu ne wanda hankalinka ba zai iya riskowa ba to ina kuma ga abin da zai faru a cikin kabari ga min babu aula shi ya kamata ya imani da shi Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a daga karshe muna yi wa al'umman duniya baki daya da al'ummar wannan ƙasa na mu talarjin zazzau da al'ummar wannan anguwa da muke ciki anguwar muciya muna yi musu ta'aziyya na wasu rashe-rashe da suka faru a cikin waɗannan an yi wato kwanaki kusan wannan na bin wannan kowannen mu mun san ko mun ji labarin rasuwar da alfarma sarkin zazzau alhaji shehu idris allah ya gafarta mushi haka akwai ɗaya daga cikin manyan malaman duniya aboki ne ga malamin mu malam muhammad awal adam albani namu allah ya gafarta mushi malam ali hassan ali abdulhani alhalabi al'asai shi ma ya rasu a cikin wannan mako da ya gabata jama'a roƙi Allah ya gafarta musu haka a wannan anguwa namu mahaifin malamin mu har ila yau Alhaji Dan Juma Tela shi ma Allah ya mishi rasuwa a jama'a mu roƙi Allah ya gafarta musu waɗannan su ne ainihin kaɗan daga cikin rashe-rashe da aka yi haka kusan ko'ina, zaka za ka ga al'amuran nan ya faru abin da ya sa na kawo wannan domin mu ƙara alaƙanta shi da jawabin da muka yi ishara akan kai ma ka shirya ni ma in shirya wa ya sani wane ne za a yi wato kara kai jana'izar shi nan an jima kurkusa ba da jimawa ba kuma kamar yadda muka ambata tun farko duk wanda ya mutu to kiyama shi fata tsaye Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك اللهم من المأثم والمغرب الله أكبر الله